يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya yana girmama shi kuma Allah shi ne wanda ya kaɗaita da mulki shi kaɗai tsarkakakke daga dukkan tawaya mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai hikima cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa